dai hafsa ba ta na'am da ɗaya uwan nata faruk ba amma shi yana ganin samun ta sauƙi ne saboda ɗaurin gindin da ya samu daga wajen kakanninsa ita kuwa zara na ganin cewar salman bai sai aurenta ba ne tunda har ya amsa zai auri 'yar uwarsa hafsa <laughs> na nuna wa hafsa cewar bin maganar iyayenta shine a ala na amsa cewar ta auri yayanta salman amma hafsa na neman cijewa kan masoyinta shawarar zan iya wata guda ɗaya ce abin da iyayen ka suke ka so shi kuma hafsa tun aure na son ka so shi kafin ya zai gudu ya barka ya je wajen hafsa hafsa take gaya mai wai cewa wai ta yi alkawari da wani kwashe-kwashe na hafsa na amsa cewar za ta auri salman yayanta kuma abokin shi sadiq din ba abin da nake so cuta ko kuma cuta ta ko kuma zalunce ne salman ɗin shi ma ba saboda shi ma namiji ne idan kin lura shi ya dace namijin da ake sauka aura to ai ni na fi son su duk abinda rashin hakuri bai kawo da hakuri zai kawo ba rashin hakuri bai kawo shi ba bangaren sadiq kuwa komawa ga zara tsohuwar budurwar salman da ya watsar saboda yar uwarsa hafsa shi ne zai sa huce haushi a gare shi kan abin da amininsa salman abokinsa ya masa dole a sa hakuri a cikinsa kuma allah ya gani ma zan yi maka biyayya iya matukar biyayya yadda mace take wa mijinta biyayya ta isa ta kawo mana wani wargi ko iyayenta sai mana wazancen banza bare ita